da ya sake dawo da mu cikin wannan yammaci na hudu ga watan Ramadan a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu hijirar fiyayyen halitta annabin rahama wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi daga makka zuwa birnin madina wanda ya yi daidai da ashirin da shida ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya. Mun dawo domin ci gaba da karatun Alƙur'ani mai girma tare da ƙoƙarin fahimtar ma'anoni da ya kunsa gwargwadon hali muna roƙon Allah abubuwa da za mu karanta ya hore mana fahimta wacce take daidai ya ba mu ikon aiki da ita kurakurai kuma Allah ya kare mu idan yan uwa ba su manta ba muna cikin dai wannan sura suratu al-ahqaf kuma mun ga inda Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana mana wato cewa ya halicci sammai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu ba tare da wato ba don wasa ko wargi kamar yadda ya zo cikin wasu ayoyi ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq anan cikin suratul ahqaf cikin suratul sad wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار تشكين سورة الدخان وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون في سورة الروم التي والذين كفروا عما أنذروا معرضون نقتي والله سبحانه وتعالى يا بينا من سوى كافري إذن أككرن تامسوا آيوين الله تبارك وتعالى مسو ابو أبوه دسك شافي إيماني juya baya suke yi bijirewa suke yi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun wa hum fi ghaflatin mu'ridun a wata ayar Allah ya ce qul huwa naba'un 'azim antum 'anhu mu'ridun saboda haka ayoyin da suka gabata sun tabbatar da waɗannan abubuwa bayan haka Allah maɗaukakin sarki ya janyo hankalin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce da su kafirai ƙul ara'aitun ma ta da'una min dunin lahi aruni ma za khalaƙo min al'ar bayan Allah ya tabbatar da asali da yake nuna cewa shi ne abin bauta shi kaɗai kuma ya tabbatar da cewa shi mai adalci ne mai jin ƙai ne sannan ya tabbatar da tashi ranar gobe kiyama sai aka fara kuma kawo abubuwa daki-daki na Maida, martani ga su kafiran makka ko masu bautawa gumaka Allah ya ce da annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ce da su, ka ce da su ya kai Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama ga waɗannan mashirkan. ku bani labari, a ra'aitun mata duna min dunillah, bubuwan da su kuke bautawa koma bayan Allah waɗanda ba Allah ba, aruni ma za khalaƙo min al'am. kununa mun abin da suka halitta na ƙasa har suka cancanci a bauta musu kamar inda Allah yake faɗi cikin suratu fatir قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أو تآير التي هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه التي أم لهم شرك في السماوات وسناد تارياني وجنها للترسمي أمسر باسد إتا سبو داك بسسنشنشي أبو تامسبا التي قل دعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير إيتوني بكتاب من قبل هذا أكن يمسكاو دليلي سكاو مدوغرة قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون باسد والنم هر الله يثبت مسد شوى باون ديكي irin waɗannan mutane ɓata bayan Allah ya yi bayani ko ya rushe bauta da ake yi wa wato su waɗannan gumaka saboda ba su da iko wanda ba shi da iko a karan kanshi ba shi da iko ya amfani kansa to ta ya za a ce ba zai ma iya amfanar wani ba to ta yaya kuma za a ce ya cancanci abauta masa saboda haka ne ma Allah ce waman adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawm alqiyama wa hum an du'aihim ghafilun aw ta'ar yake walladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aakum ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير kun gani ‘yan uwa duk waɗannan abubuwan Allah yana tabbatar mana ko yana warware abinda kafiran makka suka yi riko da shi na bautawa wani Allah na bautawa gumakansu duk sai Allah yake warwarewa yake rushe waɗannan abubuwa da suka yi riko da shi kai har a ranar gobe kiyama ma bayan yayi bayanin halin abubuwan bautarsu a gidan duniya a ranar gobe kiyama ya tabbatar da matsayinsu yaya zai kasance tsakaninsu shine Allah ke wa idan hushiran nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين كنتني أجئ لاهرا ماذا أذو أي برم برن أكانوسو ساشي ينا كافر شي وساشي ساشي ينا سيني وساشي أما ديقبا كي دا دا كرشي مكو مسو وترجع النمشي الله تبارك وتعالى يكارم وكانوا بعبادتهم كافرين كما يدى الله يتشكين سورة مريم واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد ذات الزمكيش وينسو ذات الزمكيش وينجونا da waɗanda aka bautawa da waɗanda suka yi bautar hakan nan cikin suratul qasas Allah yake wa qala alladhina haqqa alai qala alladhina haqqa alaihimul qawl rabbana haula'i alladhina aghwaynahum kama ghawayna tabarra'na ilayk ma kanu iyana ya'budun wa qila du'u شركاءكم fada'awhum falam yastajibu lahum kun gani wannan zai auku ne a ranar gobe kiyama bayan Allah ya rushe tantantar su ga bauta a gidan duniya to ga yadda za a kasance a gidan lahira ma Allah ya ce wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil ladina ashraku makanakum antum wa shurakaukum fazayyalna bainahum wa qala shurakaukum ma kuntum iyana ta'budun su waɗanda suke hada Allah da su cikin bauta za su ce ba mu kuke bautawa ba za a yi baran-baran فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وردوا إلى الله مولاهم الحق wannan ko waɗannan abubuwa su ne za su kasance tsakanin mushirikai ko kafirai waɗanda suka bauta wa gumaka da waɗanda kuma aka bauta musu Allah subhanahu Ta'ala ya sa mu dace a yau da ikon Allah za mu tashi inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa idza tutla alaihim ayatuna na'am بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا نعم قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولوا أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم Allah ta'ala ya ce wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hadha sihrun mubin kuma idan aka karanta musu ayoyinmu bayyanannu qala alladhina kafaru sai waɗanda suka kafirce wa gaskiya qala alladhina kafaru lil haqqi sai waɗanda suka kafirce wa gaskiya su ce lamma ja'ahum hadha sihrun mubin wato waɗanda suka kafirce wa gaskiya a lokacin da ta zo musu za su ce wannan sihiri ne mabayyani am yaqulu naftara a cewa dai suka yi kagar shi yayi قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا ta ce idan har na ƙage shi ne to ba za ku amfana min komai ba game da Allah huwa a'lamu bima tufiduna fi shine yafi sanin abin da kuke kutsawa cikin sa kafa bihi shahidan baini wa bainakum shi ya isa ya zamto shaida tsakanina da ku huwa a'lamu eh, bima tufiduna fi كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم كما شيني مي غافر مي رحمة أودنن آيوي الله تبارك وتعالى ينا بام لاباري كويا بينا منا taurin kai da kuma kafirci na kafirai da mutanen makka da dogewarsu akan ƙarya da dogewarsu akan ƙarya sun san cewa waɗannan gumaka da suke bautatawa ba wai Allah tabaraka wa ta'ala bane yayi umarni da a bauta musu kuma ba su cancanci a bauta musu ba sakamakon ko saboda dalilai da suka gabata wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin wato idan aka karanta musu ayoyinmu bayyanannu fi hali bayaniha wa wuduhiha wa jala'iha kasancewar waɗannan ayoyin bayyanannu sun fito ƙarara kuma gwargwadon hali an fahimce su قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين سيسو ودنن كافري ودن دسك كافر تيوى آيوين الله تبارك وتعالى sai su ce da wannan gaskiyar da aka bayyana musu wannan sihiri ne ai mabayyani a nan idan muka lura ko alakar waɗannan ayoyi da ayoyin da suka gabace su bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana bayani, cewa lallai su mushirkai ko kafirai suna ce da ayoyin Allah sihiri ne suna cewa sihiri ne sai Allah ya yi bayani a ayoyin da suka gabata cewa annabi sallallahu alaihi wasallama manzonsa ne kuma shine ya aiko shi da annabta annabi ne daga wajensa ba kirkirar alkur'ani yayi ba daga wajensa to bayan an yi wancan bayanin sai su ma suka kawo wata magana sabuwa sai suke cewa القرآن ده زود شيء سهليني هنا الله يتي وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين سبود ببر آه، ببر مصيبة كو ما في جرم قتل da bawa zai yi shi ne jingina ƙariya zuwa ga wani ba tare da madogara ba ya ƙirƙiri ƙarya ko kuma ya ce wanan makaryaci ne alhali ba shi da madogara ba shi da dalili a kai ba shi da dalili a kan haka to kun gani a nan الله سبحانه وتعالى يتي وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أي سحر واضح قال ابن كثير وقد كذبوا وافتروا وضلوا وكفروا شيكما هكيكا سنة كريا تسكت القرآن سهريني سنة كريا sun kirkiri abin da ba haka yake ba kuma su ɓatattu ne sun ɓata, sun kafirce Allah ya ce am yaqulu naftara a a cewa ma suke yi annabi sallallahu alaihi wasallama ya kirkiri wato wannan Alƙur'ani ne ya yayi shi yake ƙago ayoyin Alƙur'ani? ya ce Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi da su, ai ya nuna Muhammadan sallallahu Alaihi wasallam suna nufin annabi sallallahu Alaihi wasallama Allah ya ce da shi ya ba su amsa, ƙul ka ce, inistaraituhu. Inde ƙagansa na yi, idan ƙagar Alƙur'ani na yi daga wajena, kuma da jingina wa Allah فلا تملكون لي من الله شيئا أي لو كذبت عليه وزعمت أنه أرسلني إذن ليك إرئري كما نرى سوى شين يأيكون دونا أبن دنكر كرا وليس كذلك الهالي كما باهك الأمر يكبا لعاقبني أشد العقوبة ai da Allah ya yi mun ukuba mafi tsanani walam yaqdir ahadun min ahli al-ard la antum wala ghayrukum an yujirani min kuma idan Allah ya kama ni da ukuba mafi tsanani babu wani ɗaya daga cikinku ko wani da yake a doron ƙasa ko ban ƙasa da zai iya wato bani kariya da zai iya kubutar da ni daga azabar Allah sakamakon kirkirar ƙarya da aka yi aka jingina masa قل إن افتريته فلا تملكون لي shai'a. Huwa شيئا هو أعلم بما تفيضون fi. Allah maɗaukakin sarki shi ne mafi sani game da abin da kuke kutsawa ciki kamar inda Allah maɗaukakin sarki a wasu ayoyin ya bayyana irin waɗannan abubuwa kamar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ƙul inni lan jirani min Allahi ahadun walan ajida min dunihi multahada illa balagan min Allahi wa risalati ta ce ƙirƙirar القرآن النبي صلى الله عليه وسلم يي يجنجنا وألا يأين دا ألا زي دمكيشي باوان دا زي باش كاريا حكنا ألا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين دوانا لن آيوين suna tabbatar da cewa babu mai bai wa annabi sallallahu alaihi wasallama kariya da ake ce kirkira alƙur'ani ya ya jingina wa Allah amma alƙur'anin daga wajen Allah yake saboda su ma sun sani annabi sallallahu alaihi wasallama ba ya rubutu ba wanda ya koya masa rubutu ba wani wanda ya koya masa karatu ballantana a ce ya koyi alƙur'ani kafin a saukan masa da wahayi. Ƙul in iftaraituhu fala tamlikuna li min Allahi shai'a, huwa a'lamu bima tufiduna fi. Allah yake kafa bihi shahidan baini wa bainakum. Allah ya isa ya zamto mai shaida tsakanina da ku, in ƙirƙirar shinai, Allah shi ne mai shaida. in ma kun sani kun ƙaryata ne Allah maɗaukacin sarki shine mai shaida huwa a'lamu bima tufiduna fi kafa bihi shahidan baini wa bainakum Allah ya ce wa ghafurur rahim kuma ne mai gafara mai jin ƙai mai rahama a wannan ɓangare na aya Allah yana kwaɗaitar da su ne kamar yadda malam Ibn Kathir ya ce ترغيب لهم إلى التوبة والإنابة قد يتدسوا أكي جنوا هنكل فأكي سداو ستوبة دقوات أن مونا ننزنتك دسك فرتا دو أن مونا ننأيك دسك جنجنا والنبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا كله إن رجعتم وتبتم تاب عليكم وعفى عنكم وغفر ورحم duk girman waɗannan abubuwan da suka faɗa kun sun bauta wa gumaka sun haɗa Allah da wasu cikin bauta sun sanya wasu koma bayan Allah tsakaninsu da Allah su suke roƙo su suke neman agaji wajensu duk waɗannan laifukan da suka yi da shirka da suka yi da haɗa Allah da wasu cikin bauta da suka yi kai da abin da suka yi na macewa annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwan da ya zo da shi sihiri ne bokanci ne ƙulumboto ne balma suka ƙara da cewa kawai ƙarya ce ya zauna ya ƙage ta ya jingina wa Allah su waɗannan manyan laifuffukan da suka yi da za su tuba su dawo ga Allah su gyara ayyukansu su furta kalma ta shahada su shaida babu abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai Allah Allah sai ya karɓi tubansu duk abin da suka yi a baya an shafe shi Allah mai tausayin bayinsa shi ne nan al'imam ibn Kathir ya ce duk da abubuwan da suka aikata a baya in raja'atum wa tubtum idan kuka dawo kuka tuba taba alaikum Allah zai karɓi tubanku wa afa ankum zai yafe muku zai muku afuwa wa ghafara wa rahima zai yi gafara kuma zai ji kai ya karɓi tubanku kamar yadda Allah ya faɗi can cikin suratu al-furqan wa qalu asatirul awwalina wa qalu asatirul awwalina iktatabaha فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما هنقا تم أتنشي تاتوني ويني لا متى نمفركوني كون يربوتا فهي تملى عليه بكرة وأصيلا صافية دمريتي أكي ربوتا مسا كو أكي ربوتا وأصيلا a can ɗin ma dai sai Allah ya umarce su shi ya maida musu da martani ba zagi ba ne ba ta da hankali ba ne ba ta da jijiyar wuya ba a ki ƙul an zalahu ya alamu asirra fi samawati wal'ar kace da su wane ne ya saukar da wannan alƙur'ani an zalahu ya alamu asirra fi wal'ar wanda ya san sirrin da yake cikin sammai da ƙasa shi ne ya saukan masa da wannan alƙur'ani nan ma dai aka ba su dama idan suka tuba Allah ya ce innahu kana ghafurar rahima lallai ne gafara ne mai jin ƙai ne kun gani kenan duk laifi da bawaye duk zunubi da bawa yi ƙofar tuba a buɗe take yayin da ya tuba ya koma zuwa ga Allah Allah zai karɓi tubansa ko kuwa wannan abin ya kai shirka ne ko shirka mutum yake yi ko bauta wa tsumburbura ne bauta wa gumaka bauta wa eh, buda da mutanen indiya da wasu yanki na asiya suke yi da bautawa san zuciya domin wani san zuciya yake bautawa ko kuma bautawa aljanu kamar yadda wasu bokaye suke yi sai sun yi bautar aljanu ko wasu masu neman duniya a hana su yin sallah a zahar ko la'asar ko kuma wasu waɗanda suke karɓo wasu asirai domin su samu duniya a ce su dinga shan jini ko su daina yin sallar asubahi ko kuma mata wasu wanda suke ba da magunguna suke bokanci a hana su yin salloli ko a ce ki daina yin sallar magarba da isha'i duk suna nan yanzu sun yawa cikin al'umma ba za ta yi wannan sallolin ba amma kuma za a buɗe mata ido za ta dinga ba da magunguna kaga ta ware wasu ranaku an cika maza da mata an zo tana sake kuma yada shirka da bokanci da saba wa Allah to su ma masu irin wayannan ɗabi'u suna da dama su tuba zuwa ga Allah saboda Allah mai gafara ne mai jin kai ne mai gafara ne mai jin kai ne innahu kana gafuran rahima a nan kuma Allah Ta tabaraka wa ta'ala ya ce, wahuwa eh, al rahim ko shi mai gafara ne kuma mai jin kai ne sai Allah ya ce بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين الله تعالى يقول قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم قل كتبانين فاروبا دقتكم من ذني قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم وما بنسمي ذا أي دنيبا كومي ذا أي من كوما ko ذا أي مكوبا وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي إن أتبع إلا ما يوحى إلي ni ba abin da nake bi sai abin da ake yi wa wahayi ko wahayinsa in attabi'u illa ma yuha ilayya wama ana illa nadhirun mubin kuma ni ba wani bane face mai gargadi mai bayyanawa mai gargadi mai bayyanawa a cikin wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ko yake cewa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kul kace ma kuntu bid'an min ar-rusul ma kuntu bid'an min ar-rusul أي ما أنا بأول رسول ما أنا أي لست بأول رسول طرق العالم بل قد جاءت الرسل من قبلي فما أنا بالأمر الذي لا نظير له حتى تستنكروني وتستبعدون بعثتي إليكم فإنه قد أرسل الله جل وعلا قبلي جميع الأنبياء إلى الأمم wannan maganar malam ibn kathir ce ai lastu bi awwali rasulin ba ni ne farkon wato manzanni wanda aka aiko shi duniya ba akwai manzanni da dama da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko su wanda sun zo gabanina ba ni ba ne farau ballantana ku ce da ni aka fara saboda haka kuke ƙaryata ni kuke kore annabtata kuke kore manzanci na ai Allah ya aiko wasu manzannin na. saboda haka ba ku da madogara akan haka قل kuntu كنت بدعا من rusuli وما أدري ما يفعل bi wala بكم wama adri ma yuf'alu bi wala bikum irin wannan ko wannan abu da Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da shi ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine cikin suratu ali imran Allah yake cewa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul kuma muhammadu bai kasance komai ba face manzo ne da manzanni sun gabace shi kad khalat min qablihi ar-rusul manzanni sun gabace shi kun gani kenan shi ba farau bane ba wai sabon abu bane Balma shine ƙarshen manzanni shine cikamakin annabawa daga shi babu wani annabi duk wani wanda ya zo ya da'awar shi annabi ne ko manzo ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallama to a tabbata cewa tantirin makaryaci ne saboda babu wani manzo babu wani annabi bayan annabinmu fiyayyen halitta wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi a wata ayar Allah ya ce inna auhaina ilaika kama auhaina ila nuhin wannabiyina min ba'di wa auhaina إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا التي ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما Kunga wannan ayar ma tana sake tabbatar da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa da umarnin mahaliccinsa Lallai mun yi wahayi gare ka kamar yadda muka yi wahayi gawa zuwa ga annabi Nuhu da annabawa da suka zo bayansa Allah ya ce mun yi wahayi ga Ibrahim da Ismail da Ishaq da Yaqub da al'asbab annabawa cikin banu Isra'il tsatsan annabi Yaquba alaihi salam wa Isa da annabi Isa wa Ayyuba da annabi Ayyub wa Yunusa da annabi Yunus wa Haruna da annabi Haruna wa Sulaiman da annabi Sulaiman Allah ya ce wa ataina Dawuda zabura mun baiwa annabi Dawuda littafinsa zabura to wani zai ce to ai annabawa an ce suna da yawa kuma aƙidar musulunci annabawan Allah da manzanninsa ba wanda ya san adadinsu sai shi Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya san adadin annabawansa kuma ba a sanar da mu a alƙur'ani ba annabi sallallahu alaihi wasallama bai sanar da mu adadin annabawan Allah ba kamar yadda ba mu san adadin mala'ikun Allah ba suna da yawa Allah shi kadai ya san adadinsu wannan kuma ita ce aƙidar ahalus sunnati wal jama'a ko da ana cintato wani adadi wannan ƙoƙari kawai ake a ɗan fahimta kamar riwaya da aka rauto daga jabir ɗan abdullahi cewa sun kai 360 360 tana iya wannan abin da ya zo kenan aka iya fahimta amma wasu annabawan Allah yakan aika su zuwa ga al'ummarsu ba wanda ke imani da su ma al'ummar wani annabin zai zo mutum biyu ne za su imani da shi wani mutum ɗaya ne wasu tsiraru ne za su imani da shi wani annabin ma za a aiko shi ba wanda zai imani da shi kun gani ina za ka samu labari shi in ba ta hanyar wahayi ba kun gani kenan annabawan Allah abin da ya fi cikin maganganun malamai shine adadinsu Allah shi kaɗai ne ya sani to wani zai iya tambaya a cikin alkur'ani dai guda ashirin da biyar aka ba mu labarinsu guda ashirin da biyar duk da cewa khadir ko khidir shi ma magana mafi inganci annabi ne cikin annabawan Allah tabaraka wa ta'ala saboda idan ka ɗora a ma'auni ka ce ba annabi ba ne to za ka fifita wani mataki a kan matakin annabta da kuma manzanci kuma babu wani matsayi da ya kai matsayin annabta da manzanci wajen Allah babu wani matsayi da bawa zai kai ya ƙetare annabi ko kuma ya ƙetare manzo a manzanci da annabta su suke kan gaba kuma idan za ka sanya waɗanda suka fi kowa matsayi wajen Allah da sanya su su ne makura na wilaya samun wilaya ta Allah Allah ya jibinci al'amarin mutum to su ne kan gaba faɗin Allah ala inna auliya Allahi لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سوى سوليا الله تبارك وتعالى لا خوف عليهم باب الثوروة التردس أرى نرغوبي ياما باما جنر الثورو باما جنر تاشن هنكلي فأنن ولا هم يحزنون بذاتي بجن تكن أبن بري الدنيا سبسوا الذين آمنوا waɗanda suka yi imani wa kanu yattaqun kuma suna kiyaye dokokin Allah don Allah 'yan uwa in tambaye ku a duniyan nan da Allah ya halitta da mahalukan da Allah ya halitta akwai waɗanda suka kai annabawan Allah da manzanninsa imani da Allah babu su saboda haka imani da Allah ya ambata allazina amanu su suke kan gaba saboda su ne suka zo da ma wato tallan imanin daga wajen Allah su suke tallata wa mutane imani sannan kiyaye dokokin Allah ba wanda ya kai su kiyaye dokokin Allah saboda haka su ne kan gaba abinda nake so in isa zuwa gare shi kwan kai gare shi a wannan gabar shine su manzanni da annabawa su ne kan gaba duk wani wanda zai samu matsayi bayansu yake biyowa su ne shi ne siddiƙai suke biyo baya siddiƙai kan gaba wanda ya fi kowa matsayi cikin wannan mataki na siddiƙanci shi ne abubakar siddiƙ Allah ya ƙara masa yarda duk wani wanda zai zamto ya samu wannan mataki to a bayan saiki saboda abu ne sananne wajen ku kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi sauran duk annabawa da manzanni matsayi da falala da daraja to hakan nan sahabbansa suka fi sauran sahabban annabawa falala da daraja sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun fi sahabban annabi Musa daraja sun fi sahabban annabi Isa alaihi salatu wasalam daraja sun fi sahabban annabi Nuhu daraja sun fi sahabban annabi Sulaiman, annabi Isa, annabi Yaqub, annabi Dawud sun fi su daraja. Sa'annan sai a zo kuma mataki bayan mataki, mataki bayan mataki. Haka abin kuma ja baya yake, ja baya yake. Saboda zamanin da annabi sallallahu Alaihi wasallama ya yi rayuwa ya fi tsarki ya fi falala sama da zamanin da ya zo bayansu. Na fata an fahimta, zamanin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yana raye yana kai kawo a kankanin sahabbansa za su waiga su gan shi su nemi albarka daga wajen shi su nemi ya taba abu abin ya albarka su nemi ya ci abinci ko ya sa hannu a cikin abincin Allah ya sanya albarka cikin abincin duk a zamaninsa ne wanda mu a zamanin nan namu babu annabi sallallahu alaihi wasallama baya tsakankanin mu ba wani wanda zai zo ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ziyarce shi a gidansa ya ci abinci tare da shi amma sufa zai ci abinci da su su fita tare su shiga tare a soke su tare a tsangwame su tare amma dai suna nan tare da shi saboda haka zamanin su yafi matsayi ya fi falala sama da sauran duk wani zamani da zai zo baya saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum mafi alherin zamani karni shine karnin da na rayu ciki sannan waɗanda suke biye musu sa'annan waɗanda suke biye musu imran ibn husayn yace la adri adhkara ba'da qarnihi qarnayn aw thalath ban sani ba na manta shin ya ambaci zamani biyu ne karni biyu ne bayan karninsa ko karni uku ya ambata ko ma karni biyu ya ambata ko uku ya ambata tabbas dai sahabbai su ne kan gaba sa'annan tabi'ai idan ya ambaci uku ne sa'annan tabi'ut tabi'in za su shigo tabi'ut tabi'in za su shigo Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu dace wannan me ya kai mu ga wannan zance na ce wani zai iya cewa annabawa suna da yawa kuma gashi ashirin da biyar aka ba mu labari alƙur'ani sai Allah ya ce wa rusulan qad qasasnahum alai kai manzanni da mun baka labarin su wa rusulan lam naqsushum alai akwai manzannin da bamu baka labarin su ba da wannan gaba ne malaman da suke ƙarfafa zancen cewa ba wanda ya san adadin manzannin Allah sai Allah domin a nan ya ce da manzansa akwai manzannin da na baka labarinsu mun baka labarinsu akwai wanda ko ba baka labarinsu ba zaki na kowanda shi ma bai san da su ba saboda Allah bai bashi labari ba Allah ya ce wa kallama Allahu Musa taklima Allah ta'ala ya yi magana da Annabu Musa ya yi magana da Annabu Musa magana saboda kada wani ya zo ya kore wa Allah siffa ta magana ba irin siffarka ba ba irin tawa ba maganar Allah ba irin taka ba ba irin tawa ba shi ya halicce ka shi ya halicce ni kuma shi ne ya tabbatar mana da cewa yana magana kuma ya yi magana da annabawansa yayi magana da annabi Musa yayi magana da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayin da aka yi Isra'i da Miraji da shi babu shamaki tsakaninsa da Allah ba wai sai an sanar da Jibril alaihi salam ya sanar da shi ba kai tsaye Allah yayi magana da annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma yayi magana da shi to wani ya zo ya ce yanzu Allah baya magana kun ganin yana karyata alkur'ani kuma gashi a cikin alkur'ani Allah ya ce yayi magana da annabi Musa wa kallama Allah Musa taklima yayi magana da annabi Musa wasu masu tawili in suka zo sai su ce wai wa kallama Allah ai wai in ka ce wa kallama Allah Musa kenan annabi Musa ne ya yi magana da Allah. Allah ko Musa zai zama fa'il ne mu'akhar, zai zama fa'il mu'akhar shi ne ya yi magana. Duk ƙoƙarinsu su koye wa Allah magana, amma can sai Allah ya man ya haɗe lamirin da fi'ilin. Allah ya ce, ma ja a Musa limi ƙasina, ya ce, wa kallama hu rabbuhu ba yadda za su yi tawili a nan wa kallamahu rabbuhu ubangijinsa ya yi magana da shi saboda haka Allah yana magana kuma yana siffantuwa da siffa ta magana yakan yi magana lokacin da ya ga dama da wanda ya ga dama da wanda ya zaɓa cikin bayinsa قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم وما أدري ما يفعل بي ولا بكم أي لست إلا بشرا وليس بيدي من الأمر شيء كما النبي صلى الله عليه وسلم أنا سوى لبا كومي بني تن أدمني باونا الأمر ديك أهنونا فلا أعلم ما يفعله الله بي ban san abin da Allah tabaraka wa ta'ala zai yi da ni ba wala ma yaf'aluhu bikum ban san me zai yi da ku ba kamar yadda Allah yake faɗi cikin wata aya kulla amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastaktartu min al-khairi wama massani as-su wama massani as-su دسو لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر بنا ملكا وكينا ونا أبنا أنفاني كوكما وأبناء شوتروا سي أبن دا ألا يسو النبي صلى الله عليه وسلم يتي ولو كنت أعلم الغيب دا أسي ناسا غيب لستكثرت من الخير أي دا نا يويت أي كتأ الخيري wa ma matsani su da wani abin cutarwa bai same ni ba da wani abin cutarwa bai same ni ba zan san cewa waje kaza idan na taka shi zan cutu don haka ba zan je ba wama masaniyar su wama adri ma yuf'alu bi wala a ƙarƙashin wannan an karɓo hadisi daga ummil ala Allah ya ƙara mata yadda take cewa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya shigo wajenmu lokacin da Usman ibn Maz'un ya rasu Usman ibn Maz'un masoyin manzon Allah sallallahu alaihi sallama mai kaunar manzon Allah sallallahu alaihi sallama cikin matasa wane ne zai faɗa min wane ne Usman ibn Maz'un ko me kuka sani game da Usmanu dan Maz'un Me kuka sani game da shi na'am dan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta wajen shayarwa sai kuma me muka sani game da shi an bude mana ƙofa? ha shine farkon wanda ya rasu ya fara rasuwa a garin Madina bayan hijira shine farkon wanda ya fara mai rasuwa a garin Madina bayan an yi hijira shi ne farkon wanda aka fara binnewa a makabagartar baƙi'a a baƙi'ul garkat matasa ku rike wannan wannan shi ne addininmu da ya kamata mu dinga rikewa ba gwalagwalai ko balabalai da wasu suka zira a raga ba kowa na ya taka eh, eh, ne kaza shekara kaza an saye shi da kaza tsawon shi kaza ne fadin shi kaza nauyin shi kaza kuma kudin da aka ba da shi akan kaza wane mahaifin shi sun yi almundahana ba sa biyan kudin haraji an kai su kotu su matasan sun san suwaye ake ba da irin wannan labari a kansu saboda haka mu dinga rike irin wannan kuma wannan abin ya faru ne rasuwar da ya yi a watan sha'aban kafin ramadan da wata ɗaya ko da ‘yan kwanaki ya rasu bal wannan sahabi ta dalilinsa ne aka samu wata sunna ko wani abu da ake yi idan aka binne mamaci a ɗauko dutse a sanya alama wa ƙabari. annabi sallallahu alaihi wasallama yi umarni da a kawo dutse wani ya kasa ɗaukowa ya ɗauko da kansa ya sanya alama a kabarinsa ce domin ya gane ɗan uwansa ya dinga gane kabarin ɗan uwansa na fata an dai fahimci wasu abubuwa da suka shafi shi wannan usmanu ɗan maz'un to ita ummul ala Allah ya ƙara mata yarda take cewa yayin da usmanu ɗan maz'un ya rasu sai na ce rahamar Allah ta tabbata a gare ka ya kai baban sa'ibu lallai ni na yi shaida a kanka lallai Allah ya karrama ka sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da ita wane ne ya sanar da ke cewa Allah ya karrama shi ga abu ne na gaibu dadiya ta ce tana kyautata mishi zato mutumin kwarai ne sahabi ne sai kai tsaye ita wannan ummul ala take cewa tana masa shaida shaida abu ne mai girma cewa Allah ya karrama shi kai tsaye annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kwabe ta cewa ne ya sanar da ke haka sai ta ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya sanar da ni ban sani ba uwata da ubana zan zan miƙa su domin in fanshe ka أي أنت بأبي أنت وأمي أي أفديك بأبي وأمي zan cece ka da mahaifina da mahaifiyata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma shi dai usmanu dan mazun yaƙini ya zo masa mutuwa ta zo masa kuma ni lallai ina masa fatan alheri ina masa fatan me alheri wannan wane ne yake faɗin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina masa fatan alkhairi sai ce wallahi ma adri wa ana rasulullahi ma yuf'alu bi yace wallahi ni karan kaina manzo ne na Allah amma ban san me za a yi da Usman dan Maz'un ba me zai faru da shi a ranar gobe kiyama ban sani ba ina fata kun lura da wannan kuma hadisi ne ingantacce hadisi ne ingantacce wanda yana cikin sahih yana cikin sahihu muslim ita wannan baiwa Allah ta ce abin ya bakanta mata rai me yasa sai wannan barambaramar ta shiga gonar da ba ta ta ba har ta yi wa wani shaida da cewa Allah ya karrama shi ta ce ba za ta sake irin wannan abu ba ta ce ba zan sake yi wa wani shaida ba bayan usmanu ɗan mazun har abada duk ingancin aikinsa duk nagartarsa ba zan sake masa shaidar wato kora bauta a lahira ba ko cewa Allah ya tabbatar masa da kaza ko aljanna ba zan sake yi ba tace ce abin ya bankanta min rai na koma gida nayi bacci sai nayi mafarki aka nuna min usmanu dan sai aka nuna min wani wata ko wata ƙorama tana gudana aka ce ai ta usmanu ɗan mazon ce tace da na farka da bacci na garzayo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nace da shi fa ga abin da na gani ga mafarkin da na gani sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace da ita za ka amaluhu wannan abin da kika gani ma aikin ne na alkhairi da aikin Aikinsa ne kika gani amma ba maganar tabbatar masa da aljanna ko kuma wato kubuta ba to a wannan gabar kun ji dai wannan hadisi kuma kun ji abin da muka karanta a wannan ayar wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum yace in attabi'u illa ma yuha ilai to abin da nake bi shine abin da aka yi wahayinsa zuwa gare ni wa ma ana illa nadhirun mubin kuma ni ba komai bane face mai gargadi kuma mai bayyanawa anan tambayar da zan yi mana a nan. shin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace shi ma bai san me za a yi da shi ba shin wannan abin ya shafi lahirarsa ne ko kuma abin da za a yi da shi a nan gidan duniya tambayoyi ne yake muku gashi dai Allah ya ce wa ma adri ma yuf'alu bi wala shin annabi sallallahu alaihi wasallama bai san me za a yi da shi a ranar gobe kiyama ba shin bai san makomarsa a gobe kiyama ba ko kuma ba abin da ake nufi a wannan ayar ba kenan ana nufin a gidan duniya ne bai san me za a yi da shi ba shin kafiran za su ci gaba da ƙaryata shi ne ko kuma za su fitar da shi daga garin shi ne za su fatattake shi ne ko kuma su ma za a saukan musu da azaba ne kamar yadda aka saukarwa wanda suka kafirce a gabaninsu me ake nufi a wannan ayar amsoshin da ku je ku yi nazari a kansu amsoshin da za mu gani kenan a mu ta gobe da izinin Allah tabaraka wa ta'ala lura da lokaci ya yi mun ce ba ma so mu dinga ƙetare sharaɗin da muka yi domin mu yi wa kanmu tarbiyya saba alkawari ya riga ya yi katutu cikin al'ummanmu to mu amfani da watan ramadana wajen amfani da lokaci mun ce za mu fara biyar saura minti goma sha biyar kuma za mu dasa aya karfe shida saura minti goma sha biyar abubuwan da muka karanta suka zamto daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya tara mu alada abubuwa da muka yi na kurakurai Allah ya gafarta mana ya ba mu ikon gyara kurakuranmu muna tawassuli da wannan karatu da muka yi cikin alkur'ani mai girma da zama cikin masallaci domin sauraron abin da ya shafi addininmu muna tawassuli da azumin da yake bakunanmu ya Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi ya Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi ya Allah ka kare mu daga duk wani sharri ya Allah ka kare mu daga fitintunu na ƙarshen zamani fitintunu na sha'awa da fitintunu na shubuha ya Allah ka kare mu daga fitintunu na sha'awa da fitintunu na shubuha ya Allah waɗannan zaɓuɓɓuka da aka yi waɗanda ka jarrabe su da jagorancin mu ya Allah ka datar da su ya Allah ka ba su ikon yin adalci tsakaninmu ya Allah ka ba su ikon yin adalci tsakaninmu ya Allah ka ba su ikon aikata abubuwan da za su amfani duniyarmu da mu. ya Allah ka ƙara zaunar da Najeriya lafiya ka ƙara zaunar da jihohinmu lafiya ka ƙara zaunar da jihar Filato lafiya ya Allah duk abubuwan da za su kawo zaman lafiya a wannan jiha tamu da ƙasanmu ya Allah ka ba mu ikon bayyana shi da bakunanmu duk abin da zai kawo tashin hankali ya kawo rashin zaman lafiya a tsakankanin al'ummu ya Allah ka ba mu ikon kame harsunanmu ya Allah din abin da zai sa da tarzoma matukar ba abu na addini bane ya Allah ka ba mu ikon kame bakunanmu ya Allah ka kame bakunanmu daga furta abubuwan da za su kawo tarzoma cikin al'umma matasanmu da suke da aikin yi Allah ka sa musu albarka da dattawan namu ma gabaki daya masu neman aure Allah ya ba su mata na kwarai matan ma Allah ya ba su mazaje na gari wanda suke gidajen aure Allah ya tsara zaunar da su lafiya marasa lafiyan mu Allah ya hore musu lafiya Allah ya hore mana lafiya ga baki daya Allah ya hore mana lafiya mai dorewa ya Allah ka taimake mu da taimakonka ka rufa mana asiri da rufin asirinka ka gafarta mana da gafararka ka taimake mu cikin al'amuran mu baki daya ka hore mana ilimi mai albarka da mu da ƴaƴan mu da iyalan mu da al'umman mu baki daya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين